addinin musulunci yana so ya gina al'umma wadda take jinkayin juna take tausayin juna take kyautata ma juna tsoron Allah bautar Allah tare suke tafiya da sada zumunta alkur'ani ya nuna mana cewa bayan tauhidi ba abin da ke muhimmancin biyayya ga iyaye sannan sada zumuntar da take da alaƙa da Allah ta'ala yana cewa wa abudullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan sai ce wa bil qurba bauta Allah kar ku yi masa tarayya da kowa ku kyautata ga uwaye sannan ku kyautata ma zumu makusanta kuma cikin hadisai za mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gwara matsalar tauhidi da ibada kamar sallah da zakka tare da sada zumunta wani mutum ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace masa manzo Allah faɗa min abin da zai shigar da ni aljanna babbar magana ke. sabon manzo Allah mutane ne masu cikakkiyar himma da neman kofofin alheri domin su shiga wannan tambaya tana nuna mana irin babbar himmar da sabon manzo Allah suke da ita bayanin abin da zai sa in shiga aljanna wata sa sallallahu alaihi wasallam ya bashi yace ka bauta ma Allah karka yi shirka ka tsayar da sallah ka bada zakka ka sada zumunta kun gabanin mu al'ummomi Allah tabaraka ta'ala ya ubarce su da sada zumunta abin da ya ba mu labarin banu Isra'il قالت وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت اللي فارة كيرا فارة وازي مكة هذا كنت تتم مهم من أبوان دي كيرا زوا غريسو سيري أفارة زمانتا عمرو بن عبسة لو كنت اللي يزوا مكة هنا بالقوه ya samu labarin manzon Allah sai ya kawo ziyara gurin su yace sai rashi da na tambaye shi nake kai wane ne yace ni annabi ne yace ne ake nufi da annabi yace Allah ne ya aiko ni yace da me ya aiko ka yace da sada zumunta da shirya gumaka da bauta ma Allah shi kadai a lokacin da Abu Sufyan ya je kasar Sham ya je kasar rum kai iraqal azimin rum ya tambaye ki yana mushriki dan uwannan naku me yake kiran ku zuwa gare su yace yana ce mana ne mu bauta ma Allah shi kadai mu yi sallah mu sadaka mu kama kanmu sannan mu sada zuciya a lokacin da manzo Allah ya zo Madina kuma Abdullahi ibn Salam ɗaya daga cikin malaman Yahud dan kwarori waɗanda Allah ya ba su rabon shari'a suka musulunta yace jawabi na farko da naji manzo Allah yayi a Madina shine hudu da yana ta ya ayyuhan nas afshu salam wa aqimu taam wa silu arham wa sallu bil-layli wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bi salam maza lake ya ku mutane ku yaɗa sallama da aminci tsakaninku ku ciyar da abinci ku rinka ba da sadaka ta abinci ga marasa shi ku da zumunta ku yi sallan dare lokacin da mutane ke bacci idan ku yi waɗannan abubuwa guda hudu za ku shiga aljanna cikin aminci babu wahala ko a lokacin da iyayenmu suka cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana akwai hanyar da za mu iya kyautata masu za mu yi masu alkhairi za mu yi masu da'a wadda aka mace mu da ita ta wace hanya mu zala ke yi addu'a yi musu istighfari idan sun yi wani alkawari mu cika masu sannan mu sada zumuntar da ba ta da wata hanya in ba ta wajen su ba zumunta babbar abu ce addinin musulunci Allah tabaraka ta'ala ya tsago mata suna daga cikin sunansa ya الرحيم يا بات سونا الرحيم كما يمتى القوري سوى دول يسادد إتاء فالله بيسادد شيء da الفا wanda ko yanke ta Allah tabaraka ta'ala zai yanke ta daga alkhairori na duniya da na lahira sada zumunta ya ku jama'a yana daga cikin abubuwan da ke sanya Allah ya ɗauke bala'i ga mutane yana da gaske abubuwan da ke sanya kawar da tsoro da fitina da faɗawa daga cikin musibbu da haɗurra don mutumin da kaga ya faɗa cikin wasu bala'o'i na duniya waɗanda suka addabe shi yana da kyau a ce binciki aikinsa watakila baya sada zumunta na na khadija radiyallahu anha wa ardaha lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koka mata abin da ya gani a kogon hira na tashin hankali babbar hujjar da ta bashi cewa Allah ta'ala ba zai tayar masa hankali ba shi ne cewa shi mutum ne mai sada zumunta ko mutum ne da yake sarbin baki da yake karanta mutane da yake taimaka ma marasa shi haka waɗannan ɗabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi Sallam? su ka cancantar da shi ce Allah ya sanya cikin aminci na rayuwa kuma Allah ba zai firgitar da shi ba ba zai bari wani aljani ya kashe shi ba a wurin yin sadaka Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu idan za mu yi mu fara bayo makufinta kuma wannan ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a lokacin da Abu Talha Al-ansari ya ji saukar ayar alkur'ani lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba ku shiga aljanna sai kun bayar da abin da kuke so sai ce ba abin da nake so cikin zuciyata kamar gona ta bai ruha sai zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da ita sadaka manzo Allah ce je ka tara dangin ka ba su ita wannan duka yana nuna mana yadda addinin musulunci ya karfafa dangantaka da alaƙa da zumunci waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya tsakaninmu waɗanda suka faru a sakamakon auratayya da haihuwa ta shari'a wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadi ko da a wurin wa'azi da gargaɗi muna iya lura cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzonsa ne karon farko yana ce masa wa anzir ashiratakal aqrabin wato ka yi gargaɗi da zumunka mafi kusanci don haka dukkan alkhairin da ka rungumo waɗanda ya kamata ka fara tunkara da shi shine su ne danginka su ne ‘yan uwanka al'akrabu fal'akrabu sada zumunta ya ku bayan Allah na ƙarfafa soyayya da kyakkyawar dangantaka tana kuma samar da sakamako babban alahira shi shine aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aljanna ta mutum uku ce mai mulki iya yi adalci mutum mai tsananin tausayi mai taushin zuciya wanda yake tausaya ma zumunsa da dukkan sauran musulmi nan da mutum mawadaci kamar mai mai yin sadaka wannan mutane uku suka ci kowa rabo da shiga aljanna abubuwan da za ka yi domin ka sada zumunta suna da yawa kwarai da gaske ƙofofi ne masu cimbin yawa garin da yake ɗinke su shi da dukkan alkhairi da shigar da farin ciki a cikin zukatan ‘yan uwanka da zumunta kama daga yin dariya murmushi idan ka haɗu da su tausayawa wajen mu'amala sassaftawa wajen ciniki kai ziyara ta murna lokacin farin ciki ta mutum damuwa da jajanta masa bayarwa ga mabukaci yin nasiha ga wanda ya kauce ma hanya ziyarar wanda baya da lafiya da kame kanka daga cuta masa ta kowace irin hanya musulmi duka masu yin kuskure ne haka babu mamaki yan uwanka da zumunka su munana maka ko su maka abin da bai yi ma ka daɗi ba to idan haka ta faru ka tuna da annabi yusuf alaihi salatu wassalam abin da yake cewa a lokacin da ya gamu da yan uwansa waɗanda suka fito da shi daga gidan ubansa suka fitar da shi a lokacin da mahaifinsa yake tsananin ƙaunarsa suka je suka kada shi rijiya ba zai yi musu wani laifi ba daga hasara da aiki shedan suka fito da shi daga rijiya kuma suka sayar da shi a matsayin bawa ya sha wahala ta tafiya ya sha wahala ta bauta daga ƙarshe da Allah ta'ala ya ɗaukaka shi suka zo suka gane ɗan uwansu da suka ce masa قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخافئين هنا نقول الله الله يجب أن يا أوكا كاكا مكو من زمو ما سوزو نبي أدل مكعب مستوسابا قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يتي أباب ولا ليتي أكبر كل أوكا تابق في ليتن كوم إبا نرينا وحد ناياتي موكو مكو مينا رقون الله مكو كسر في ياتي مكو wanda ya kyautata maka idan ka kyautata masa ka biya ki ne kawai wanda ya sada zumuncin ka idan ka sada zumuncin sa ka mai da gari ne ka ba da ka biya bashi ne kawai amma sada zumunta ta gaskiya wadda ake sa ran ka samu aljanna da ita ita ce zumuntar waɗanda ke gudunka waɗanda ke kyamarka waɗanda ba su so su sada zumunci da kai wataƙila suna ganin ba su dace da matashinsu na rayuwa ba sai ka sada zumunci da su wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ake sa ran yayi gafara gare ka da shi ya ku yan musulmi zumuntar musulunci zumunta ce babba ita ma ana gaba da zumunta ta jini kuma yadda ya wajaba mu kaunaci yan mu na zumunta haka ya wajaba mu kaunaci yan mu musulmi a duk inda suke kuma wajibi ne mu sada zumunci da su mu kyautata alaƙa da su mu kyautata dangantaka zuwa gare su sannan mu aikata ayyukan alkhairi domin amfaninsu yake zumunta shi kuma yana daga cikin manya-manyan zunubai wayanda aka yi alkawarin la'anar ubangiji da tsinuwa da ɗebewa albarka ga masu yinsa Allah ta'ala ne ta fi hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil wa tuqatti'u arhamakum اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ص م ما زال صلى الله عليه واله وسلم ينا سوى باول ذنوبي وندى يك مات الا يدمتو س أ ق و ب ة ان الدنيا كما ينسى كان دي اغريتي كان اللهيره كمان ابو جيو سني ظالمتي idan ka zumunta ba ka ya yan uwa musulmi yaku bayan Allah mai yi kokari mu kyautata dangantaka tsakaninmu da yan mu musulmi mu da dangin mu makusanta ku sani cewa kuma ziyara da kyauta da magana mai daɗi da fara'a da sakin fuska na daga cikin manya-manyan abubuwan da ke sanya zumunci ya ƙara ƙarfi alkhairi ya yaɗo a tsakanin jama'ar musulmi bayan haka yana da kyau suna cewa muna ƙarshen shekara ta hijira yau muna 27 ga wata na ƙarshe a wannan shekara ta 1431 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokaci ne da ya kamata kowa ya koma ga kansa ya yi muraja'a ya yi revision ya bita na ayyukan da ya haske wannan shekara kuma da ɗan kasuwa yake yi da ya dawo daga fatauci ko idan wani zango ya kai ƙarshe domin ya bita ya gari da ya samu waɗanne irin abubuwa ka aka sa a cikin wannan shekara ayyukan alkhairi muhimmai nawa ne ka yi waɗanda irin nasarori ka samu a wannan shekara daga muharram zuwa zulhajji wata goma sha biyu kenan sati idan muka kasa su za mu samu sama da sati hamsin ko kusan hamsin daga waccan shekara zuwa wannan akwai ayyuka guda hamsin da za ka iya lissafawa na alkhairi waɗanda ka tabbatar da su a cikin wannan shekara idan ka samu haka sai ka yi godiya ga Allah ke farin ciki yi murna idan haka ba ta kasance ba yana da kyau ka tsara abin da za ka yi a shekara mai zuwa yana da kyau a waɗannan kwanuka uku da suka rage abin da duk za ka iya riska na alkhairi ka yi wanda ba ka iyawa ka yi masa tanadi waɗannan irin ibadu ne ka dage a kan cikin wannan shekara har ya kasance ba wata rana wacce ba ka yi su ba bayan abubuwa na farilla waɗanda ke tarayya da sauran musulmi a kansu akwai sadaka wacce kake ko wata rana kana kiyamun laili ne azumin kwana uku kake yi a wata ko na litinin da alhamis kake yi so nawa kake sada zumunta kake ziyarta yan uwanka musulmi a wannan lokaci Baki Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara kawo mana sauki na zamani yau wata zumunta ba sai ka kai kafa ba ya wayar tarho da kiredin na naira ɗari ko ɗari ko ɗari sai ka sada zumunta da yan uwa mutane goma ko mutane biyar waɗanda suke da nisa da gare ka kuma Allah ya baka wannan lada mu karfafa zumunci da ƙauna waɗanda ke a tsakanin ka shekara da zamu zo da ita shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu kamar ko shekara tana farawa da wata mai alfarma watan muharram wanda Allah ya jingina shi ga kansa ya kira shi shahrullah Annabi sallallahu alaihi wasallam kira shahrullah al-muharram watan ubangiji saboda alfarmarsa da darajarsa akwai hadisai da dama da suka zo masu nuna muhimmancin wannan wata akan sauran watanni kamar hadisin da Abu Huraira ya karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari da Muslim suka fitar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-muharram وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل duk a cikin watanni ba watan da azumi yake da daraja yake da falala kamar watan muharram haka a cikin sallah ba wata sallah da take da daraja bayan ta farilla kamar tsayuwar dare za haka daga azumin watan ramadan sai azumin watan muharram daga sallolin farilla sai sallolin kiyamun ne a cikin wannan wata na muharram da yake zuwa duk da yake ana so a azumce shi gaba ɗaya ko a azumci mafi yawansa jibin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa azumtar wani azumi wani wata kammalalle in da ramadana ba da duk da yake ana so a yawaita amma akwai wani wuni mai muhimmanci shine wunin ashura wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta yin azumin sa bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga nana aisha radiyallahu anha tana cewa mutanen jahiliya kafin bayyanar manzanci sun kasance suna azumi ranar ashura kuma yini ne da suke bukinsa wai ma'ana a ran nan suke tufatar da ka'aba suna girmama wannan wunin kwarai da gaske ya manzo Allah da kansa yana azumin wannan wata a zamanin jahiliya Da lokacin da manzo Allah ya baro maska, ya ci gaba da azumin Ashura da ya zo Madina sai yi azumi ya umarni da yi azumi ma'ana lokacin da yake maka yana azumi amma bai sa kowa yayi ba ya zo Madina yayi umarni ayi azumi ya zama wajibi ana azumin a shekara ta farko a shekara ta biyu gabanin Ashura ta zo sai aka faranta azumin Ramadan sai manzo Allah ya soke wajibcin azumin ashura amma kuma ya ci gaba da yin wanda ya so wanda ya so kuma ya bari amma kuma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana muhimmancin azumin duk da yake bai zama wajibi ba kamar yadda zuwa hadisin Muslim wanda ka daga Abu Qatada radiyallahu an wanda ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fatar wanda ya azumin ranar Ashura za a karkare masa zunubin shekarar da ta gabata hadisin bukhari da muslim abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma yana ta ban taba sanin wani wuni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake azumtar sa yana fifita shi akan sauran yin da ranaku ba kamar yin ashura sannan ban san wani wata wanda yake azumtarsa, yana fifita shi ba akan sauran watanni kamar ramadan hadisin jabir ibn samura radiyallahu an cewa banzu Allah ya kasance yana sa mu mu yi azumin ashura yana kwaɗaitar da mu gare shi sannan kuma yana bibiyar mu yana bincikar ya gani in mu yi ko mu yi ba hadisin abdullahi bin abbas har wayo cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya tarar da su ma yahud suna azumtar wannan yini na ashura shine goma ga watan muharram sai ya ce don me suke yi suka ce domin ita ce ranar da aka kukutar da annabi musa da jama'arsa daga sharrin fir'auna da mutanensa sai ce mu mun fi kusantanta mu yi farin cikin an kukutar da annabi musa sai ya azumin wannan wani kuma ya umarni a yi azuminsa har wa yawa cikin sayin muslim abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma ya bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar ta karshe yayi burin Allah ya gwada masa ba'i yayi azumin tara ga wata shine tasu'a bai ya hada shi da ranar ashura ya azumta shi kamar yadda muka gani ya ku al'ummar musulmi waɗannan hadisai suke bayyana mana cewa ranar ashura rana ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ibada a cikin tayin azumi amma mutane biyu sun ɓace dangane da wannan rana yahud suna bucin wannan yini suna wuce gona da iri suna mata sun mayar da shi iri wasu jahilan musulmi su ma sun ɗauki wannan aiki har sun ƙago hadisai marasa tushe masu kya wannan wuni wuni ne da ya kamata a yi ado a yi wanka a yi buki a cikinsa a kuma ya sababbin tufa da yadda ake ranar idul fitr ko ranar idul adha wannan fata ne bayyananne kuma kaucewa ne daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kungiya ta biyu da suka bace su ne yan shi'a waɗanda suka mai da asu ranar makoki ranar bakin ciki da sanya bakakin kaya da marin fuska da yaga fatar jiki da yaki tufafi da ɗaukar kubba ana bugawa ga kai har jini yana zuba da sauran bidiyoyi na ƙarshe-ƙarshe da suka bullo da su kamar ɗauko ‘yar akuya ana wulaƙanta ta ana sa mata sunan mai ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha ko a kamo ɗan rago ana duka sai na kuka ana cewa shi ne Umar dan Khattabi sai ga bakin su wal iyazu billah da ɗaukar Ashura a matsayin ranar murna da ɗaukar ta a matsayin ranar bakoki duka bid'o'i ne waɗanda suka kauce musulman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam abin da ya faru ranar Ashura a tarihi na kisan Hussein ya yi ta faruwa a wasu ranaku ba wannan ba ya faru ga annabawa kamar annabi Zakariya da annabi Yahya kamar da tarihi ya faɗa ya faru ga bayan Allah mutanen keki irinsa da ma waɗanda suka wuce shi irin sayyidina Usman ibn Affan irin sayyidina Umar ibn Khattab irin mahaifinsa Ali ibn Abi Talib irin dan uwansa Al-Hasan wanda yake shi ne yayansa da sauran musulmi da dama da suke shahada a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba mutuwar da ta bata masa rai ba kamar mutuwar sayyidina Hamza wanda har ya so ya dauki fansa wanda ba a taba yin irin ta ba alqur'ani ya shigo tsakani ya hana shi aka ba shi hakuri aka ce wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khairu sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allah ya taushe shi ba shi hakuri bai ɗauki fansa ba amma manzo Allah duk wannan bakin ciki da yayi bai wari wannan rana ta zama a matsayin makoki addini ba wannan shi ne kenan babu wata rana ta makoki addinin musulunci babu kuma wata rana ta idi da murna addinin musulunci in banda idul fitri da idul adha wanda manzo Allah sallallahu alaihi اللهم اعز الاسلام والمسلمين الكفر وأمر الكفرة والملحدين انصر عبادك المؤمنين الموحدين أينما كانوا يا رب العالمين اللهم أعلي راية الجهاد وانصر المجاهدين اللهم أعلي راية الجهاد واجعلنا من المجاهدين اللهم ارحم المسلمين المستضعفين أينما كانوا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يا عباد الله صلوا وسلموا على نبي المصطفى فقد أمركم بذلك جل وعلا فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم وسلك سبيلهم واقتفى آثارهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم وتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم